ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون idan waɗannan sun yi maka izgili da neman a saukar da mala'ika a tare da kai, to tabbas al'ummomin da suka gabata sun yi izgili ga manzanninsu, sai azabar da suke ƙaryatawa suke izgili da ita lokacin da ake tsoratar da su da ita ta kewaye su.